cari ke zaka ce bari kan dauko dan wanka ka zo baba ku zaka dauko dan wanka wai ka ga mun wani zancen banza wani karam ai akwai wani ogan karam dole magana ana wurin shi to wurin shi me ai ka cuce ni ka mun ka mun kaka ba laifi na bane baba to aiki ne na al'umma nake kuma idan na nuna wani abu a ciki za a ce na nuna son zuciya yaro ne ya zo ya yanka shi wanda ya yanka ka san shi a'a ka san babansa a'a ah, ka dauki dudduba magaji da jin shi baka san shi ba baka san waye na shi ba oho sannan kai kai bari maka magana guda daya daga yau in aiki irin wannan ne ba zan ƙara yarda ka yi shi ba ko ka zaɓi aikin ko ka zaɓi ni a matsayina na babanka ka yi hakuri baba yanzu idan na bar aikin nan akwai matsala tana iya yiwuwa hukuma ta bincike mai tsanani a kaina in na ce zan ba aikin nan na sha wahala a wajen aikin nan to kuma in na bar shi me zan yi To, eh, gaskiya ne alin maka ba ka san yadda aikin nan yake da mutum ya ce yanzu ritaya yanzu sai a zargin sa a dauka ko wani abin ne. haka ne ba baka komai ba baka komai ba to shikenan ga kaga duniya ta fadi shikenan zan dawo baba in sai ka zo ka ce zaka dawo zan dawo baba gyara fakin zan yi muka muka komai ya faru Allah kai mana maganinsa yau da gobe wuya gare ta abu ne jirgawa da doli. Kai lamarin garin nan sai dai dan garin nan sai mutumin da ya san garin nan. Al'amarin garin nan sai dai dan garin nan sai mutumin da ya san garin nan. lamba lamba lamba lamba alha lamba daruna nuna shin karama maiwa ta lamba kuma babban lamba ta nuna asibiti za mu eh. Ah. eh yalla bai hmm. ah, barka dai <laughs> ya ya gani wannan ai abu ai Allah ah, wallahi tallahi a shi an fara aikin eh. Allah ya taimako amin ba ni mukulun Allah aman ya baka eh to yi ba su ba mamukulli ko ko ka ce a baka mukulli a ina jimana hmm. <laughs> asibiti za mu je na asibiti za mu je eh. ai gare da ka eh, faɗa asibiti za mu je gare da kai bayani eh ne hmm. dan amina ne fa wanne gashi ah, <laughs> na wallahi ko dan wajen alisani shi ne au dama <laughs> eh. ai aiki ai alhamdulillah kai ku tauhau da babaran. nan ku karbe baburin yanzu sauka zan aina dole waye kai kai ku dauke ku sauka Allah kai baba sa babu da mota aka ce eh, na ruwan ka kyale su an ce ma ka rabu da su mana ah, wallahi ba za ka hana ka da kai girme to ogani yake magana laifin mu ne ku dora ga Allah karka ga laifi na ga ce ta nuna haka kai ku tsaya Allah Me haka ne? Kai? Za ka ji min ciwo ne? Isa. Yanzu ba ba ba ɗansa na kwanci ga ba abin da in manza. Ba zan ga maka ba. Ni ba wace ubanka bane ne? Kan mutum kuma sai ka batan aiki? Ka batan aiki dan kana abokin baban mu Aikin gwamnati nake yi, gwamnati ce take biya na, ta sa ni kuma in yi. Kawai dan kana dan uwan babana kuma yake nan sai sai in bata tuwo na in bata gari na. Get out from here now. Ka tafi da Allah. Ah.

mana a ai kawai ka same mu a dibishi duk wani abu da za ka yi akan aiki ka bi doka ka same mu a ɗaya mu duk wani abu da za ka yi ka je ka karɓi babar ɗinka a nomas abinda ka zo nomas land ka karɓi mashin same mu alhaji ka kyale shi ka kyale shi tunda ci wani fuskar ka je a ido na ce a ah, shi kenan ido na ce tunda inda muke da uban ka kawo da ya wuce ka je duk wanda za ga ka gaya to shi kenan duk wanda za ga ka je gaya na ce ido ba ba ba ba ba fuska ba ido na ce ma danna subscribe kana ka danna ƙararrawar sanarwa